ta hanyar wata takardar da sakatariyar gwamnatin Nijar ta fitar a yammacin litinin 13 ga watan janairun 2025 ne aka sanar cewa janar abdurrahman chani ya kafa dokar hana wa baƙi 'yan kasashen waje shiga ƙasar ko su zauna ba tare da mallakar takardun bulaguro ba shin koya za a fassara wannan doka musamman game da abin da take nufi da baƙi 'yan ƙasashen waje Dr. Bashir Ahmadu Adamu lauya ne mai ba da lacca a jami'ar UFR da ke birnin Nantes na Faransa. doit être perçu comme étranger. Euh, ya ce duk wanda ba ɗan euh, ƙasar Sediyawo ba ne da mutanen da ƙasashensu ba su da hulɗar shige da fice da Nijar su ne ake nufi baƙi 'yan ƙasashen waje. Euh, Ma'ana rukunin waɗannan mutane ne ya zama wajibi idan za su zo Nijar sai sun tanadi takardu wato visa ko kuma takardar izinin zama titir da séjour. dokar dama akwai ta amma ba a zartar da ita ne yadda ya dace. C'est que l'application de ces dispositions souffre par moment euh, d'insuffisance. To micece makomar mutanen kasashen sai da yawo a ƙarƙashin wannan doka. Certainement, cette ordonnance vient préciser le contour a réalité du départ du Niger de la CDAO. Dokar ta ƙara fayyace abin da ficewar Niger daga CDAO ke nufi. ka san ficewar nan ba ta da wani tasiri kan 'yancin kai da kawon jama'ar ƙasashen CDAO da dukiyoyinsu. Tunda a baya ƙasashen IOS a wata sanarwar haɗin gwiwa sun tabbatar da cewa ficewarsu daga ECOWAS ba za ta shafi kai da kawo mutanen CDAO ba. Ma'ana babu buƙatar biza wajen shiga ko zama. Na séjour euh, en territoire nigérien qui ne requiert euh, naturellement pas de, visa. Bijirewa wannan doka abu ne da ka iya janyo wa mutum kora daga Nijar ko kuma a mayar da shi ƙasarsa ta asali ko kai shi kan iyaka ajiye. Haka kuma dokar ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa biyar da biyan tarar miliyan biyar na sefa zuwa miliyan hamsin. kamar yadda irin wannan hukunci ka iya hawa kan wani mutum ko kungiyar da ta taimaka wa bako ɗan ƙasar waje shiga Nijar ba da takardu ba. Barazanar kutse da yunkurin da hargitsi da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ke zargin wasu ƙasashe da hannu ne mafarin bullo da wannan doka matakin da shugaban kungiyar Sinergi de la Société Civile El Kabir Mohamed ya yaba da shi. Wannan dokar da shugaban kasa ya ɗauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yadda waɗansu ƙasashe suka yi ba a'a saboda kiyayewa da tsaron ƙasarmu mu ne saboda akwai baki da ke zuwa su yi ɓanna kuma wata ran da ɗan gari akan ci gari. Sai dai mawallafin jaridar Niyya Info Alhaji Tahir Garka na da wani ra'ayin na daban. lalle tsaron ƙasa gaskiya ne amma abin da ya kamata a gane ba zancen tsaron ƙasa ne a kai ba kuwa zancen a juya hankalin 'yan ƙasa ne don su manta da dukkan bayanin da so za su ka zo su kai musu lokacin da suka ce ga abun da yasa suka ɗauki mulki sun kasa yin shi. Sanar da hukumar 'yan sanda samun bakunci daga wani ɗan kasar waje tilas ne ga kowane ɗan nishar a ƙarƙashin wannan doka ko kuma mutum ya fuskanci fushin hukuma. ko baya ga batun tsaro dokar ta sha uku ga watan janairun 2025 abu ne da ke hangen saka tsari kan sha'anin cirani da shigowar bakin haure in ji masana sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger